Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa a Najeriya ana wata ga wata. Yanzu haka dai 'yan Najeriya sun rantse babu gudu babu ja da baya, inda suka shirya wata gagarumar zanga-zanga ta kwanaki goma a Najeriya. A kan halin da ake ciki a ƙasar da kuma tsadar rayuwa da kuma rashin iya tafiyar da mulki yadda ya kamata. Kada ku manta idan yau ne farkon zuwan ku wannan tashar tamu mai albarka ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To sai dai a gefe guda wani rahoton da ke fitowa yanzu yanzu yana cewa a tun daren jiya ne an yi mitin da manyan malamai da ake zaman sirri da su a babban birnin tarayyar Abuja akan abin da ya shafi zanga-zangar da 'yan Najeriya suke shirin farawa. To sai dai tuni Wasu na ganin cewa a yanzu haka dai tasirin dukawa al'ummar Najeriya tsawar kan rashin yin zanga-zanga da malamai ke yi a kowace shekara a wannan shekarar fa ba da ƙyar idan zai yi amfani. To amma dai an shawarci gwamnatin Tinubun inda aka ce ya kamata gwamnatin Tinubu ta shiga taitayinta dangane da wannan zanga-zanga da za su fara domin an riga da an kai su makura. 'Yan Najeriya sun fitar da ranar za su ƙaddamar da gagarumar zanga-zangar mai gaba ɗaya na tsawon kwanaki goma a Najeriya, kuma tabbas gwamnatin Tinubu ta san da wannan shirin.